Tuni dai wannan mataki na ba sani ba sabo ya fara aiki inda bulalar ta fara caudar wasu daga cikin magajan gari da suka yi rubuta ciki da kuɗin abinci na rumbun tsimi wato opvn da aka sayar a farashi mai rahusa ga dai ƙarin bayani daga shugaban gundumar magariya inda nan ma abin ya faru kun san dai da lokacin audit mayar dukansu suna da kadan kadan wanda ba su bayar ba shi dai dan ciwo shi ya yi yawa saboda dan ciwo a lokacin audit yana da miliyan sittin da jika dari har yanzu su ne mayar kin washe an rike shi saboda shi ana tafan washe miliyan goma sha uku da mayar kin dan ciwo da na washe suna kaso ya biya eh, kwaya ya biya ba abin shi komi magariya gari ya biya bande ya tahi yana da wa'adin da aka bashi mai kare ba yayin da waɗannan magajan gari suke gidan kasu a cewar shugaban gundumar ta magariya magajin gari na tsatsambarin yaron ta a nakare magajin garin esburum an bashi hatsi mai rahusa ya sai da talakawa an ka bashi shi kimanin hatsin da ya kai miliyan talatin da takwas da jika ɗari bakwai da goma sha biyar. Bai ba da ko dala ba lokacin da audit suka zo nan magarya le 16 November. Ya zo nan ya yi reconnaître ya san kudaden nan suna wajen shi, shi ya sai da shi ya kashe, ya sa hannu a busan takarda. Da an ka fara tambaya wannan kudaden sai ya ce muna yana da sobo shi bata da lahiya zai kai ta maradi ya dawo nan jandarmeri ya doki lokacin da zai kawo wannan kudaden daga can har yau sai ya hari kare ashe mu ba mu sani ba dama ya je kaima ya ɗauki angre na talakawa wanda shi ma za a saida ma talakawa mai rahusa ya je ya ɗauka da lord da d miliyon shi ma ya saida ya ari na kare da wannan kudaden ma na angare ya je ya doki kaf miliyan sun mil a cikin wannan kudaden mata. ƙungiyoyin horo hula da suka yi ta fafutukar ganin an yi wannan bincike ta bakin Sadat dan malam na kungiyar horo hula a nan jihar da magaran a ba gawa kashi dan mai rai ya ji tsoro. Mun yi tsima mu gani cewa tun da farko lokacin da muka yi kiraye-kiraye an ɗau mataki tun da ɓarawo in yi sata in aka kama shi aka amshe kaya ai ba barin shi ba ake ta yi a'a he ya yi kasan wannan satar da yi saboda shi kaso horo ne saboda iya iya zamantarwa darasi ne saboda gobe ba ma shi wanda yin ba ko wani in ya tabbatar da irin hukuncin da za a mai mai tsanani muna ga alamun cewa ba za a yi ba saboda haka ne muke ga wannan doka ya kamata 'yan majalisar dokokinmu da kuma gwamnati in dai har akwai niyyar ta a yaƙi cin hanci da rashawa to ya zamanto an yaƙe shi yadda ya kamata ma'ana ana kama wa'anda suka suka saci wannan kayan na jama'a kuma ana hukumta su suna yin kaso kamar dukkan barayi yadda suke yin kaso saboda a ba da darasi saboda kuma a tsoratar da masu niyayi. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar.